salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wa istamsaka bi sunnatihi ila yawm ad-din amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau bi ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da uku ga watan april shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya muna cikin fassarar ainihin alkur'ani mai girma duk da cewa mun fara bayani akan tambihin da muka yi alkawari za mu yi mu al'umma sa'annan a ci gaba da ainihin tafsiri kamar yadda aka saba to a jiya mun fara magana akan wato daga cikin kurakuran mu najeriya rashin gano cewa irin mu irin shugabanninmu ya kamata mu samu wannan fahimta cewa irin mu irin shugabanninmu wanda na ɗan yi bayani mai tsawo kuma hannai wani alkawari cewa zai iya yiwa wani ya yi tambaya idan mun ce irinmu irin shugabanninmu to yaya kuma kamar kasashen turai wanda su kafirci ya musu katutu saban Allah ya musu katutu amma kuma sai ga shi, shugabannin suna yin adalci ga talakawansu talakawan garin suna samun biyan bukatansu to menene za mu ce dangane da wannan to kaga a nan wajen a idan aka ce musa idan muka faɗa haka cewa ai zunubi shine sababin ukuba to me yasa ake ta samun ci gaba a kasashen turai irin kasashen america kasashen ingila kasashen faransa kasashen kaza su suna ta samun ci gaba kuma talakawa suna samun adalcin shugabanninsu to wani irin amsa za mu bayar akan wannan to amsa akan wannan ya kai uwa shine ai irin wannan ci gaba ainihin hausawa suna kiransa ci gaban mai haƙar rijiya suna kiransa mai ci gaban mai haƙar rijiya ne kuma kiwon ragon layya ne shi wannan menene ma'anar kiwon ragon layya ne abin da larabawa ke kira istidraji wato idan mutum na iya siyan rago ramamme idan ka siya rago ramamme za ka iya ka samu abinci lafiyayye ka dinga ciyar da wannan ragon ka ciyar da ragon nan abinci mai kyau ka shayar da shi ruwa mai kyau ragon nan ya yi me ya sanya ka ciyar da shi abu mai kyau ka shayar da shi abu mai kyau domin ya yi wato ka ciyar da shi mai kyau ka shayar da shi mai kyau domin ka ji daɗin yanka shi lokacin layya ina ba san gane wannan domin ka ji daɗin mai yanka shi lokacin layya idan ka ba rago abinci mai kyau zai yi kiba kana so ragon ya yi kiba saboda ka samu lafiyayyen ragon da za ka yanka lokacin layya to kazalika Allah subhanahu wata'ala yana iya baiwa kafirai duk abin da suke so a nan duniya ya ba su karfin makamai ƙarfin tattalin arziki ah, ya ba su ainihin tsaro da kuma duk abin da suke bukata amma ya musu haka ne saboda ya musu talala saboda su yi lafiya su yi kiba su yi kaza saboda Allah ta'ala ya ji daɗin ƙona su a wutan jahannama gobe kiyama ina fata gane wannan ana kiran wannan istidraj an gane ko to Allah subhanahu wata'ala yakan yi haka ne ga wanda baya so idan Allah baya son ka da alkhairi idan kana saban Allah maimakon Allah ya maka azaba a duniya Balma sai Allah ya ƙara maka lafiya ya ƙara maka dukiya ya ƙara maka samun zaman lafiya a rayuwanka an gane ko har sai ka ga mara yau sai ya saki jiki ke tun da dai gashi lafiya na lau kuma gashi ina samun wadata ina cimma na gaba ɗaya ya nuna kenan Allah yana so na to maimakon ya tuba zuwa ga Allah sai ya ci gaba da sabon Allah akan haka ya saki jiki kaga yana ƙara sakin jiki yana tsara fuskantar ainihin fushin Allah yana mutuwa in ya gamu da Allah sai Allah ya masa azaba mafi tsanani an gane wannan ko Suraka Allah yakan yi haka ne ga wanda baya so domin ya yayi masa talala babu azaban da yafi a kwace musu addini babu imani babu akida duk mutumin da an bashi duk abin da yake so a duniya amma ba shi da imani ba da akida akwai azaban da yafi wannan an baka duk abin da kake so a rayuwar duniya amma ba ka da imani ba ka da akida shin da ka samu ta abin da kake so a wannan rayuwar duniya ka mutu ka dawoma a wutan jahannama shin wanne ka fi so wanne ne ya fi zama azaba da wanda za a mai azaba a rayuwar duniya ya mutu ya shiga aljanna da kuma wanda za a jiyar da shi dadi a duniya don a ji daɗin ƙona shi gobe kiyama wanne ne ya fi? saboda haka in ka ga Allah yana ba mutum dukiya yana ba shi wadata a kan sabon Allah shi ba wai yana nuna Allah yana son shi bane Allah yana masa istidraji ne shi ya kai dan uwa shin kana so ka samu dukkan jin dadin duniya amma ba ka da addini wane ne yake so ya samu dukkan jin dadin duniya amma ba shi da addini ba shi da aljanna wane ne shi to Allah ta'ala cikin Alƙur'ani yana cewa wala ya hasaban da lazina kafaru anna ma numli lahum khairan li anfusihim inna ma numli lahum li yazadu isma kada kafirai su yi tsammani cewa anna ma numli lahum khairan li anfusihim cewa wato jinkirta musu da muke yi dinnan muna ba su tsawon rayuwa muna ba su arziki da sauransu kan su yi tsammani cewa khairan li anfusihim wai shi ya fi alkhairi ga kawukansu ba shi ya fi alkhairi ba Allah ya daga mu turawan amerika kafa ya ba su karfin tattalin arziki karfin makamai karfin mulki zaman lafiya a cikin kasashen su kasashen su sun fi kowace kasashe zaman lafiya amma ko mu nan suna ingiza mana rashin zaman lafiya to kada mu yi tsammani irin halin da suke ciki alkhairi ne ga kawo kansu sai Allah ya ce inna ma numli lahum isma kawai muna jinkirta musu ne muna daga musu kafa ne saboda su ƙara yin zunubi an gane Allah na bashi lafiya yana bashi zaman lafiya yana bashi karfin tattalin arziki domin ya ƙara yin zunubi shi idan ya ƙara yin zunubi alkhairi ne gare shi ko sharri sharri ne yanzu irin abubuwan da ke faruwa ƙasashen turai na suna samun duk abin da suke so yana sawa su manta da Allah sai su ƙara yin zunubi idan sun ƙara yin zunubi suna ƙara fuskantar fushin Allah kuma azaban yana ƙara ƙaruwa to wannan shine abin da Allah ya gaya mana kada irin wannan abin ya bamu sha'awa je to ai ga kasashen turai Allah yana ba su duk abin da suke so to me yasa Allah yake ba su sai mu ce maka Allah yana ba su ne dan su ƙara zanubi kuma idan sun ƙara zunubi za su ƙara gamuwa da fushin Allah su ƙara gamuwa da azaban Allah sannan a cikin wata aya Allah ke cewa man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وهبط ما صنعوا وبادل ما كانوا يعملون من كان يريد الحياة الدنيا duk wanda ya kasance yana son rayuwar duniya wa zinata da kulliyan duniya wannan shine burinsa sai Allah ya ce nuwaffi ilayhim a'malahum fiha za mu cika musu sakamakon ayyukansu a duniya duk wani abin da suke so a duniya Allah zai ba su suna son karfin mulki sai Allah ya ba su suna son ainihin zaman lafiya da kwanciyar hankali sai Allah ya ba su suna son karfin tattalin arziki sai Allah ya ba su suna son karfin makamai fiye da kowa sai Allah ya ba su nuwassi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yukhasun za mu cika musu sakamakon ayyukansu a nan duniya alhali su a cikin duniyar nan ba za a tauye musu komai ba za a ba su duk abin da suke so ba za a tauye musu komai ba sai Allah ya ce ulaikal ladina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wayannan sune wanda ba su da komai a lahira sai mai sai wuta amma kada a manta fa duk abin da suke bukata a nan duniya sun samu amma a lahira ba ko oho shi wannan alkhairi ne a gare su ko sharri kana san irin wannan gata din ka samu irin gatan da aka yi wa america aka yi wa ingila aka yi wa faransa aka yi wa russia aka yi wa china amma kuma bayan ka samu wannan gata gaba daya ka samu wannan gata iya rayuwar duniya amma idan ka mutu gobe kiyama baka da komai sai wutan jahannama shin wannan rayuwa gata ne ko azaba kaga azaba ne sai Allah ya ce wa habita ma sana'u fiha duk abin da suka aikata a cikin duniya ya baci wa badilun ma kanu ya amalu kuma duk abin da suka kasance suna aikatawa ya zama badil duk wani aikin su ya zama kace. an gane wannan ko sannan kuma a wata aya Allah ya ƙara fito da abun fili Allah yana magana akan wasu kafirai da suka saba ma Allah suka yi ta'addanci ga manzanni bayan sun saba ma Allah sun yi ta'addanci sai Allah ya ba su kowane irin gata an gane suna kashe annabawa suna musu izgili suna fada da musulunci amma kuma sai Allah ya biya musu bukatarsu na duniya an gane to wanda ba shi da wayo sai ce mutanen nan sun more wanda ba shi da wayo sai ce babu yan gata kamar mutanen nan yan amerika ai sun fi yan najeriya morewa an gane wannan ko Shi ne sai allah yake cewa falan ma na su ma zukiru Fata fatahna alaihim abuwa ba kulle shai a lokacin da suka manta da abin da aka tunatar da su abin da aka yi musu wa'azi suka manta da shi suka yi watsi da shi sai allah ya ce fatahna alaihim abuwa ba kulle shai sai muka bude musu kofofin komai muka bude musu kofofin tattalin arziki yayi kyau kofofin aminci yayi kyau ga karfin makamai ga karfin mulki komai da suke so fatana alaihim hatta idza farihu bima utu har sai da suka yi farin ciki da abin da aka ba su suna ganin ai mu ne america mu ne ingila mu ne faransa mun fi kowa babu kaman mu kuma babu wanda zai iya ja da mu sai Allah ya ce akhadnahum baktatan fa idza mublisun sai muka kama su a afke muka mamaye su muka kama su bakkatan sai gashi sun yi gumsun kasa magana ina fatan gane wannan kaga ashe mutum yana iya saban Allah Allah ya buɗa mai duk abin da yake so a cikin duniyar nan wai idan Allah ya baka gasan duniyar nan ba yana nuna Allah ya fi son ka bane kai wani lokaci ma in gatan yayi yawa alama ne cewa ma Allah baya son ka an gane akwai manya-manyan sahabbai wanda bayan rasuwan manzan Allah irin su ɗalha bin ubaidillah mutum ne mai kuɗi bayan manzan Allah ya rasu sai kuɗin na ta ƙaruwa kuɗin na ta ƙaruwa wata rana sai fashe da kuka aka ce me yasa kake kuka alhali ga shi wadatar ka kullum ƙaruwa yake yi yace wallahi yana jin tsoro kada ya zamanto istidraji ne yana jin tsoro kada ya zamanto an masa kiwon ragon layya ne irin yadda ake wa kafirai suna ƙara saba ma Allah Allah yana ƙara buɗa musu hanyoyin alkhairi an gane wannan ko to shine Allah yake cewa Allah zai kyale su su ci abinci su yi kiba su yi lafiya domin ya ji daɗin ƙona su idan muna so mu samu kyakkyawan misalin wannan akwai kyakkyawan misali na ƙaruna ko Allah cikin alkur'ani ya ba mu labarin ƙaruna wani irin wadata ne ba a ba ƙaruna ba shin ƙarunan nan wadatar shi da yake ta ƙaruwa din nan ya nuna Allah yana son shi ne inna qaruna kana min qaumi Musa fa baga alaihim wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa إذ قال له قومه لا Inna إن الله لا يحب الفرحين lalle yana daga cikin ɗaliban annabi Musa alaihi salam amma daga baya da ya samu wadata ya kasaita fa baga alaihim sai ya musu tawaye yayi wa annabi Musa tawaye da mutanensa ya koma yana faɗa da annabi Musa da da da'awansa sai Allah ya ce wa atainahu min al-kunuz mun bashi wani irin taska na arziki ma inna mafatihahu latanu bil usba wanda mabudinsa mabudan wannan wannan ainihin dukiya din yana yin nauyi ga taron jama'a an ce wannan usba wasu ce mutane tara ba sa iya daukan ci makullan da ake bude wuraren arzikin karuna ina fatan gane mun ba shi taska wanda mafatihahu la tanu'u bil usba an gane ko wanda mabudan wannan dukiya yana yin nauyi ga taron jama'a eh, la tanu'u bil usbati ulil quwwa yana yin nauyi ga taron jama'a ma abota karfi in qala lahu qaumuhu la tafra a lokacin sai mutane suna cewa kada kai alfahari ba kada kai farin ciki wannan arziki da Allah ya baka kila fa kiwon ragon layya ne ba an gane ko kila fa amma ta lalane fa kada kai farin ciki inna allaha la yuhibbul farihin lalle Allah ta'ala baya son mai farin ciki mai alfahari da dukiya sai suka ce masa wabtaji fi ma ataka Allahu daral akhirah ka nemi gidan lahira da abinda Allah ya baka yanzu irin abinda Allah ya ba America da Ingila da Faransa da sauran kasashen turai me ya kamata su yi da shi su nemi gidan lahira da shi amma shin me suka nema da shi sun nemi duniya da shi sun nemi fada da addini da shi wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah ya kai karuna ka nema daga cikin abin da Allah ya baka ka nemi gidan lahira da shi wala tansa nasibaka min ad-dunya kada ka manta da rabanka na duniya ba nan ba wai an ce mutum kullum ya tare a masallaci bane a'a wato kana masallaci wani lokaci wani lokaci kuma a fita aje a nema an gane ka nemi gidan addinin musulunci addinin masallaci ne addinin kasuwa ne addinin ofis ne addinin makaranta ne ina fatan gane wannan shine ma'anar rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirah hasana wa qina azaban nar ya Allah ka bamu abu mai kyau a nan duniya sannan ka mu mai kyau a lahira ka kwace mu daga azaban wuta to saboda haka ana sai masa nasiha saboda arzikin karuna karuwa yake yi gashi kuma sabon Allah yake yi to shine aka yi masa wannan wa'azi inna allaha la yuhibbul farihin to nan take sai karuna ya fi ya buji kirji da yaga ana masa nasiha sai ya buji yace qala inna ma utituhu ala ilmin indi yace wannan dukiya da kuke gani an bani shine akan kwarewa da nake da shi na fi kowa ƙwarewa akan ta shi yasa na fi kowa arziki ina ba ta lura kaga nan wajen karuna yana alfahari da kwarewan shi ne ya bashi wannan dukiya amma kuma dukiyar na ta karuwa sai Allah ya ce awalam ya alam anna Allah qad ahlaka min qablihi min al-quruni man huwa ashadd minhu quwwa wa aktharu jam'a wa la yus'alu an dhunubihim al-mujrimun shin shi fir'auna bai sani ba ce ah, shi karuna bai sani ba cewa an halakar da wasu alwas karnoni gabaninsa wanda sun fi shi tsananin karfi sun fi shi kuma taron jama'a in yana takama da jama'a ne sun fi taron jama'a kuma ba a tambayan masu laifi game da laifinsu Allah kawai yana musu azaba ne akan laifinsu an gane wata rana karuna ya ci kwalliya sai ya fito Allah yake ba mu labari fakhara da ala qaumihi fi zinati sai karuna ya fito cikin mutanansa cikin kwalliya ya ci kwalliya ya hau doki mai an mai kwalliyan zinari da azurfa qala allazina yuriduna hayata dunya sai irin mutanen da suke son rayuwar duniya irin mutanen da suke kallon america sai kai mutanen da sun mana nisa sun muku nisa a mai a wajen addini a mai kuka muku nisa kan harkar duniya to lokacin da ƙaru ne ya fito da jama'ansa ya ci kwalliya ƙalan lazina yuri dunan hayata duniya sai wa'annan da suke son rayuwar duniya suka ce kai ya laita lana misla ma utiya qarun innahu la zu hazbin azim kace kai da ma a ce mu samu misalin abin da aka ba ƙaruna da ma a ba mu misalin abin da aka ba ƙaruna saboda inna hula zu hazin azim lalle ƙaruna ma'abocin babban rabo ne ya samu rabo mai girma wannan shine tunanin mutane da yawa in sun ga kayi kuɗi to kai ne mai babban rabo idan idan Allah ya baka karfin imani da ƙarfin aƙida ko da kana cikin talauci sai kai wulakantacce ne an fahimci wannan ayi. amma a mahanga na musulunci abinda ake fara dubawa a ce mutum yana da babban rabo shine mai aqidansa da imaninsa kamar mu 'yan Najeriya mu muke dubawa muna duba wane yana da wadata wane yana hawa mota mai numfashi wane yana zaune a gida mai tsada ya gina gida iri to zai ce wane wallahi ya more to kaga mu 'yan Najeriya irin tunanin ainihin mutanen ɗaruna ne ko da ma a ce a bamu misalin abin da aka ba karuna lalle ya more innahu zu hazbin azim a lokacin akwai manyan malamai na salafiya na wannan lokacin eh malaman sunna na lokacin da suka ga mutane sun rutu da karuna kowa sai ya ringa kan wallahi karuna ya more da ma mu samu wadata irin nashi sai malaman sunna suka tsayu tsayuwan daka suna ta yin wa'azi ga mutane suna kokarin wayar da su kada ku rudu da dukiyar da aka ba karuna kiwon ragon layya ne istidraji ne qala allazina utul ilm kun. sawabul lahi Khairun liman amana wa amila salihan wa'annan da aka ba su ilimi manyan malamai na sunna na wannan lokacin suka ce kai can ku abin tausayi ya tabbata a gare ku sawabul lahi Khairun liman amana wa amila salihan ladan Allah ya fi alkhairi karfin imani ƙarfin aƙida gare ku ya fi alkhairi ga wanda ya yi imani kuma ya aiki mai kyau in har kana da hankali kai da Allah ya ba karfin imani ka fi morewa a wajen Allah Allah ya fi son ka wa ma yulqaha illa sabirun babu wanda ake hadawa da wannan karfin akida karfin imani waye waye sai masu hakuri an gane wannan ai to karshen al'amarin me ya same shi faka sabna bihi wa al ard an gane sai muka shafe shi da gidan da ya mallaka da dukiyarsa muka shafe shi kasa an buɗe kasa ya shige gaba ɗaya. Allah ya ce fa ma kana lahu min quwwatin yansurunahu min dunillah min fi'atin fa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah yace bai kasance yana da wasu irin jama'a ba da za su iya kare shi kuma bayan Allah wa ma kana minal muntasirin shi kuma bai kasance mai iya kare kanshi ba me ya faru an ce wata rana saboda ya ga ya mallaki dukiya yayi karfi sosai sai ya zo ya samu wata karuwa ya haɗa kai da ita kamar yadda wasu malaman tarihi suka ce cewa yana so annabi musa a daina sauraron wa'azin shi yana so ya bata miji suna saboda annabi musa ya dame su da wa'azi ya samu karuwa ya biya ta kai tsada a matsayin za ta je ta ce yayi zina da ita saboda a zo mai da mutunci annabi musa yana tsaye na wa'azi yana ya ku mutane ku ji tsoron allah a daina yin zina duk wanda ya yi zina har ya zo hannunmu in ya taɓa yin aure za a jefe shi in bai taɓa yin aure ba za a yi masa bulala yana ta wa'azi yana ta wa'azi kawai sai wani sai kawai sai shi karuna sai ce ma annabi Musa to wannan magana da ka faɗa cewa wanda ya taɓa yin zina za a bai kaza ko da kai ne sai ce ko da ni ne mana ko da kai ne ya ce ko da ni ne to ai ka yi zina da wata mata ce wace mata Ka yi zina da wacce mutane ma sun sani ce subhanallah ni na yin zina yace eh to kira matan ga mutane an taru ni na yin zina yace kira ta da ya kira ta annabi Musa ya roki Allah ya roki Allah Allah ya tsare shi matan tana zuwa yace baiwa Allah dan Allah mun taba samun wani alaka da ke kawai sai Allah ya sa mata farjini kawai sai jikinta ya kama rawa tana ganin annabi Musa sai jikinta ya kama rawa ta rikice gaba daya ce wallahi ba mu taba samun wani alaka ba karuna ne ya biya ni kuɗi kaza yace in zo in bata ma suna a gaban taron jama'a wallahi ba gaskiya bane annabi Musa ya gode ma Allah ya yi sujada a gare shi nan take annabi Musa ya ce ya Allah bawanka ka bashi dukiya gashi kuma dukiyar nan yana ta karuwa yana amfani da dukiyar nan wajen fada da addinin musulunci da masu da'awa ya Allah ka yi mu maganin shi to wannan shine addu'ar da annabi Musa alaihi salam ya yana yin wannan addu'a sai Allah ya buɗe kasa gaba ɗaya da shi da dukiyarsa gaba ɗaya malaman tafsiri sun ce wato an kifar da shi an shafe shi da shi da dukiyar, da don kar a yi tsammani annabi musa yana hasada da dukiyar ne ila yana so ne a halakar da karuna shi ya kwashe dukiyar shi ne sai allah ya ce faka sabna bihi wa bidarihi al-ard sai muka shafe shi da gidansa ga ƙasa fa ma kana lahu min quwwat min fi'atin yansuruna hu min dunillah sai zan ba shi da wasu jama'a da za su iya kare shi kuma bayan allah kuma shi baya iya kare kansa to yaya wa'annan mutane da suke ta sha'awansa wa'annan mutane da suke ta sha'awan karuna suna ganin ƙaruna ai ya more kai ai mai babban rabo ne babu wanda ya fi shi morewa me Allah ya ce game da su daga baya wa asbaha allazina tamannaw makanahu bil amr yaquluna wai ka anna Allah fudu rizqa liman yasha'u wa yaqdir liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir sai wa'annan da suke ta burin Allah ya ba su dukiya irin na ƙaruna sai suka wayi gari suna kai wai ashe Allah yana bada yana bada arziki ga wanda ya so daga cikin mutane kuma yake da iko kaga karuna kafiri ne mai fada da musulunci amma Allah ya bashi dukiya an gane laula an manna Allahu alaina lakasafa bina irin yadda muke ta sha'awar dukiyan karuna muna cewa Allah ya bamu dukiya irin nashi da ba dan Allah ya mana baiwa da manyan malamai na sunna na wannan lokacin ba lakasafa bina mu ma da Allah ya shafe mu wai ka annahu la hul? kafirun kai wai ashe kafiri bai taba samun nasara ko da kaga kafiri ya samu nasara tattalin arziki ya yi kyau yana da karfin makamai yana da taron jama'a yana da lafiya yana da kaza kiwon ragon layi ne istidraji ne to wannan shi ne kyakkyawan misali da za zamu iya fahimta to sannan in muna so mu gane abin da kyau mu gane in Allah ya so in Allah yana kinka yana iya baka wadata ba mutum wadata ba ya nuna Allah yana wani lokaci Allah yakan baka wadata ya taka ruwa don baya son ka ne ba an gane wani lokaci kuma Allah yakan kuntata wa mutum saboda Allah ta'ala yana son shi akwai hadisi daga manzo sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa inna Allah ta'ala idza ahabba abdan ko idza ahabba qauman ibtalahu lalle Allah ta'ala in yana son mutane sai Allah ya jarabe su in Allah yana son ka sai ya jarabe ka faman radiya falahu rida wa man saqida falahu suq lalle Allah in yana son mutane sai ya jarabe su da talauci jarabe su da rashin lafiya ya jarabe su da rashin kwanciyar hankali an gane duk wanda ya yarda da jarabawan Allah yayi hakuri zai samu yardan Allah wanda kuma yayi fushi da da jarabawan Allah zai gamu da fushin Allah sannan a wani hadisi manzo Allah yana cewa idza arada Allahu bi abdihi khairan ajjala lahu al-uquba fi dunya idan Allah yana son bawa da alkhairi sai ya gaggauta mai azaba a duniya ina fatan gane tun a duniya sai Allah ya gaggauta ma azaba in ka mutu kawai zaka shiga aljanna ko kuma Allah yana gaggauta ma azaba saboda kayi nadama ka zo ka tuba daga zalubinka Allah tun a duniya zai nuna maka kurakuranka saboda yana so ka dawo ka tuba zuwa ga Allah ka gyara kurakuranka Allah yana son ka da alkhairi kenan to yanzu da mu 'yan Najeriya wanda kurakuran da muke yi Allah bai kyale mu ba muna yin zunubi Allah yana jaraba mu da abubuwa daban-daban ko muna yin zunubi Allah ya jaraba mu da yan ta'adda Allah ya jaraba mu da kidnappers Allah ya jaraba mu da yunwa Allah ya jaraba mu da shugabanni Allah ya jaraba mu da abubuwa da yawa ko to so haka Allah in yana son bawa da alkhairi tun a duniya sai Allah ya gaggauta mishi azaba saboda azaban nan ya zama to kafara a gare shi ina fatan gane wannan Yauwa in Allah ya zarbi mutum da azaba in mai imani ne zai ce lalle Allah ta'ala yana so na ne shi yasa tun a duniya Allah ya nuna mun bari in yi sauri in tuba gyara aiki na amma idan Allah bai sanka ka da alkhairi sai ya barka yayi ta baka arziki gashi kana saban Allah idan ka mutu sai mutum kawai ji shi a wutan jahannama wa idza arada Allahu bi abdihi sharran amsaka anhu bi zambi idan Allah yana son bawansa da sharri sai Allah ya kyale shi da zunubinsa ya yi ta zunubi Allah yana kyale shi yana yin zunubi yana ƙara samun arziki da lafiya hatta yi wasiya bihi yawon kiyama har sai ya cika masa sakamako da wannan abin gobe kiyama Allah zai kyale shi har ya mutu ya gamu da Allah ta'ala su kaga duk wannan alama ne da sauransu sannan akwai wani hadisi shi ma ingantacce wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ke cewa a arada Allahu bi abdin khairan yusib minhu in Allah yana son bawa da alkhairi sai ya jarabe shi da musibu kala kala kuma idan Allah ya jarabe ka da musiba alama ne cewa baya son ka a'a Allah na cewa ma min musibatin tusibul muslima ji manzo Allah illa kaffara Allah biha anhu hatta shauka yushakuha babu wani musiba da za ta samu musulmi face an kankare mai zanubai saboda wannan har ƙayan ma da yake takawa ina fata an gano wannan so laka Allah yana son 'yan Najeriya da alkhairi shi yasa yake ta jaraba su yana musu azaba kala-kala saboda su yi sauri su gane kurakuransu su gaggauta tuba lahira shine gidan gaskiya ba duniya ba lahira shine me gidan gaskiya Allah yana son mu da alkhairi ne ba shi yasa ga irin waɗannan azabobi kala-kala duk wani mai hankali ya kamata ya gane fa lalle fa mun yi wa Allah laifi ne Allah yake fushi da mu yan Najeriya Allah ta'ala yake gana mana azaba Allah ya sa mana tsoro Allah ya sa mana yunwa Allah ya sa mana rashin zaman lafiya to yaya za a yi wannan tsoro ya gushe a gare mu nasin alkur'ani ya faɗa wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa allazina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum allazi tazalahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a Allah yayi alƙawari ga wanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau cewa la yastakhlifannahum fil ard lalle zai shugabantar da su a doron ƙasa kamar staklafal lazina min qablihim kamar yadda ya shugabantar da waɗanda suka zo gabaninsu wala yi makinan na lahum dina humun da zai Allah ta'ala zai tabbatar musu addinin da ya zaɓa musu an gane Allah zai tabbatar mun shi a doron ƙasa wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna kuma zai musanya musu bayan tsoron su a samu aminci ina fatan gane da suna cikin tsoro da fargaba Allah zai musanya musu su samu aminci me zai sanya su samu wannan aminci daga tsoro me Allah ya ce ya abuduna ni la na bi shay'a shine su bauta mini kasa hada ni da kowa idan mutane suka rike Allah suka bauta mai shi kadai ba sa shirka da shi Allah ta'ala zai cire musu tsoro Allah zai ba su ainihin kwanciyar hankali da zaman lafiya kuma ya kamata mu fahimci wani abu da kyau wato kasancewa Allah ya azurta ka baya nuna wai kai ne Allah ya fi so kamar yadda wani ke tare kaiwa ne ya more wallahi Allah yana son shi kaga ya mallaki gidaje masu yawa ya mallaki motoci yana da hanyoyin samun kuɗi masu yawa amma mu ba talauci ya fi zai kashe mu to wannan shine alamar cewa Allah ya fi son shi shin haka ne abun a cikin ayan Qur'ani Allah ya nuna da ba dan ba dan ba da ba dan kada Allah ya kyale mu haka nan da ba dan kada Allah ya kyale mu haka nan ba an gane ko da Allah ya buci dukiya ya ba kafirai Allah da zai dauki wadata gaba ɗaya ba arna saboda duniya a wajen Allah banzan abu ne ba to abin da ya sanya Allah bai dauki dukiya din ya ba arna ba saboda mu din nan zamu zo hankalin mu zai koma kansu zamu ce to kalli America ba su yi biyayya ga Allah ba amma suna cikin jin daɗi ga America ba su yi kaza ba suna cin kaza to mu ma bari mu bi irin aqidan su shi dan adam in yaga kana da wadata za ga yana maka biyayya me yasa kake ganin mutanen duniya suna bin America da Ingila yanzu akan maganganu to me kuke tunani da Allah zai sanya musulmi ya zama musulmi ba su da wadata kwata-kwata musulmai suna zaune a gidan bukka amma kafirai suke zama a gidan gwalagwalai shi in za ka yi da'awa waye zai saurare ka waye za ka kira shi ya zo ya musulunta ya zama talaka ya zama to cikin talauci da tsiya haka za a ce ko to shi yasa Allah ta'ala yake gaya mana a cikin alkur'ani abin da ya sa ma kaga Allah ya yi 50-50 ya dan dauki dukiya ya ba musulmi alhali wannan abin duniyan banza ne abin da ya sa ya ba musulmi domin kada musulmi su zo ziyarar da. da ba don kada musulmi su yi ba da sai Allah ya ɗauki duniya gaba ɗaya ba arna domin duniya a wajen Allah bai kai darajar fuffukin sauro ba Laura an yakuna nasu ummatan wahida laja'alna liman Rahman. birrahman libuyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yazharun wa libuyutihim abwaban wa sururan alaiha taƙi'un Allah ya ce laula an kunan nasu ummatan wahida da ba don kada mutanen duniya su zamanto al'umma ɗaya ba da ba don kada mutanen duniya su zama kafirai ba an gane ko lajja Allah na yafur bir rahman li su kufan min zafin, da mun sanya ga wanda yake kafirce mu Allah da mun sanya ga gidajen duk wani kafiri sai mu sanya mai rufi na azurfa za a sanya mai rufi na azurfa wa ma'arij za a sanya mai matakala gidan sama ne nashi matakala na azurfa alaiha ya zaharu suna takawa zuwa sama zuwa gidan sama sannan wali buyutihim abwaban wasu sannan kuma dakunan su gidajen za a sanya musu kofofi na azurfa da gajaje na azurfa an gane sai Allah ya ce wa zukurfa kai har ma na zinari ma za mu sanya musu gado na zinari matakala na zinari window na zinari komai na zinari sai Allah ya ce wa in kullu zalika lamma mata'ul hayati dunya ya duk wannan ba wani abu bane ba duk wannan abun gaba daya jin dadi ne na rayuwa mafi kaskanci haka Allah ya kira abu mata'ul hayati dunya ne jin dadi ne na rayuwa mafi kaskanci wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin lahira a wajen ubangijinka na masu tsoron Allah ne lahira ba mai shiga sai mai tsoron Allah amma duniya ba kowane kwamata la yana samun duniya Allah yana ba da duniya ga wanda yake so da wanda baya so kun gane wannan ko to yanzu mun san hikima yanzu da ya sanya kenan Allah yake ba da dukiya ga musulmi da kafiri ko saboda da za a ba kafirai su kadai da musulmi za su yi rida. to kun ga wannan shine dalilin da yasa kuke ganin Allah baya son kafirai amma yana ba su wadata kafirai suna saban Allah Allah yana ƙara ba su wadata ana kiran wannan istidraji kiwon ragon layya amma ka'ida na asali shine idan mutane suna yin saban Allah to Allah subhanahu wata'ala yana jaraba su da ainihin shugabanni azzalumai idan mutane azzalumai ne a ƙa'ida ya kamata a ce shugabannin su ma azzalumai ne idan kuma aka ba su shugabanni adilai to Allah ta'ala zai toshe kwakwalwar shugabannin su kasa yin adalcin shi ne ka'idan kamata kunu yi wallah alaikum wa kazalika nuwalli ba'da zalimina ba'dan bima kanu haka muke shugabantar da sashen azzalumai akan sashe saboda abin da suke aikatawa shine imamu dahawi yake magana mai sharhin dahawi yake cewa fa iza arada ra'iya ay Allah yuzlamu falyatruku zulma idan talakawa suna so kada a zalunce su to su bar zalunci su ma amma in dai mu talakawa muna yin zalunci to Allah ta'ala zai jarabe mu da ainihin zalunci kala-kala to insha Allah za mu tsaya nan kuma za mu ci gaba da wannan bayani din an gane ko yanzu muna cikin na hudu yanzu za mu shiga cikin suratul isra aya ta 81 hmm. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا نعم الله تعالى هنا تشيوا وقل كتي يا رسول الله جاء الحق وزهق الباطل gaskiya ta zo ko gaskiya ya zo wato barna kuma ya gushi gaskiya ya zo barna ya gushi innal batila kana zahuka lalle barna ya kasance mai kushewa ne dama idan kaga kafirai suna ta yin barna ko masu yin barna suna ta yin barna kada ku yi tsammanin cewa wannan barna mai tabbata ne in kuna so ku yi maganin barna ko mutane ku ji tsoron Allah ku gani in kun yi biyayya ga Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wata'ala zai kusan muku da zalincin kowane zalunci Allah zai kusan muku da kafircin kowane kafirci Imam al-Bukhari ya ruwaito hadisi da Imam Tirmidhi daga Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu yake cewa dakhala an-nabi sallallahu alaihi wasallam Makka amal Fati, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga Makka shekaran fatahu Makka shekaran da aka ci Makka da yaki wa haula al-Ka'aba 360 nusban alhali gefen ka'aba akwai gumaka ɗaɗɗai har ɗari uku da sittin annabi ya zo ya shiga maka lokacin da ya ci maka da yaƙi gefen ka'aba an kewaye ka'aba da gumaka ɗari uku da sittin faja'alan nabi salasalam ya ɗa'anu ha bi ko bi sai annabi ya kama yana sukan wannan yana zunguran yana zunguran wa'annan gumaka da sandansa wani sanda mai lankwasashen hannu haka annabi ya riki sai dan zunguri gunkin in ya zungura sai gunki ya faɗi wa rubba maƙala bi udin wato a wata ruwaya an ce yana zunguran wa'annan gumaka da wani ice yana cewa ja alhaq wa zahaq albatil inna albatila kana zahuka lalle gaskiya ya zo kuma ƙarya ya gushe lalle barna ya kasance dama mai gushewa ne shi to saboda haka wannan shine ja al-haqq wa zahaq al-batil inna al kana zahuka wa ma yubdi al-batil wa ma yu'id wato barna ba zai ƙara faruwa a ƙasar makka ba sannan ba zai ƙara dawowa makka ba bayan ya riga ya bushe wannan hadisi shi ma imamu tirmidhi ya fitar da wannan lafazi na wa ma yubdi al-batil wa ma yu'id yace haza hadithun hasanun sahih haka nan shi ma hadisi ya zo cikin gunki ya cikin muslim shi ma an ce nusban a cikin wata ruwaya an ce sanaman gumaka malamai suka ce wato wannan adadi ya kasance 360 li'annahum kanu yu'azzimuna fi kulli yawmin sanaman domin su larabawa sun kasance suna girmamawa kowane yini suna girmama ainihin gunki daya wa yakhusuna a azama habi ne. suna kebance wanda yafi girma daga cikin gumaka da kwanaki guda biyu da kuma inda yake cewa sai annabi ya kama sukan ainihin gumakan yana zunguran shi da ice a hannunsa an gane ko to yake cewa wato to kaga wannan ya nuna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hakuri lokaci mai tsawo manzan Allah ya shekara 23 yana ganin wayannan gumaka a Ka'aba yana kallon wayannan gumaka a ina a Ka'aba gumaka 360 idan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai yi dawafi in yana so ya dawafi haka yake kauce ma wannan gumaka din yanzu mu masu da'awa na wannan zamani musamman samari za mu iya wannan haƙuri shekara 23 muna kallon gunki shirka a masallacinmu kama a ce yanzu masallacin malam bako a kewaye shi da gumaka sai wani malami ya ce to don allah ɗan uwa mu yi sallanmu kada wanda ya kuskura ya taɓa wannan gumaka lokaci zai zo nan gaba wanda za mu yi ƙarfi in muka yi ƙarfi a lokacin nan cikin sauƙi za mu taɓa wayannan gumaka ɗin shin kuna ganin samari za su saurari malamai me za su ce sai gaskiya sun fahimci wayannan malamai sun yi laushi malaman nan sun sha shayi sun yi laushi ya zama to suna jin tsoron mutuwa sai aka rama kallawa idan ku kuna jin tsoron mutuwa aka rama kallawa ku kyale mu za mu iya ina ba san gano wannan to su ko malamai suna kallon cewa in an taɓa wayannan gumaka a lokacin nan gumaka a lokacin suke da gwamnati an gane ko sojoji nasu ne yan sanda nasu ne komai nasu ne a lokacin da manzan Allah ya fara da'awa musulmi yan kaɗan ne ba su da yawa da manzan Allah zai biye ma hamasa eh? manzan Allah ya ce to duk da yake mu musulmi yan kaɗan ne ai muna da gaskiya in dai mutum na da gaskiya Allah yana taimakon shi Kafurai sun kai sun kai miliyan biyu mu musulmi mu mu 30 ne kan min fi a cin kalilatin galabar fi a kan kasira bi iznillah ina fatan gane wannan to sai ga wani ya janyo wannan aya cewa ai an ce ana samun da yawa ake samun wasu jama'a yan kadan sirrin jayi jama'a mafi yawa jama'a masu yawa da izinin Allah saboda haka ya kamata kawai mu yi kundin bala a je a karya wayannan gumaka mu 30 za mu iya jimfara mutane miliyan biyu da izinin Allah wallahu ma asabiri Allah yana tare da masu haƙuri. ina fatan gane wannan to kaga manzon Allah sai Allah ya bamu manzo mai hangen nesa manzo mai zurfin tunani manzo mai hikima ko manzo mai tausayi domin in ba mai tausayi ne, sai ya tura samari cikin halaka kawai zai ce kawai in dare yayi kawai mu 30 nan mu je a rugurguza gunkin yaso kawai zai mu bace kawai mu je boye kawai kaga ɗaya bayan ɗaya za a ringa neman wa'annan da suka musulunta ɗaya bayan ɗaya sai an ga bayan su gaba ɗaya an gani manzan Allah ya zo makka lokacin da kafirci ya yi katutu gaba ɗaya duk duniya gaba ɗaya lokacin baka kafirai ne lokacin manzan Allah ne fadar sahabbansa ‘yan kaɗan suke musulmi me kuke tunani da manzan Allah zai yi amfani da wannan hamasa da adifa ya ce kawai a yi kundin bala a yi kaza duk abin da zai faru sai dai ya faru kuna ganin da musulunci ya kai gare mu yanzu wani mawaki yana ba mu labarin irin halin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu kansa a lokacin da ya zo ya fara da'awa an gane duk da ƙur'ani ya ba mu labarin halin ko laqad manna Allahu 'alal mu'minin iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin kaga Allah ya faɗi irin halin da ake ciki ana cikin wani irin bata ne. sai Allah ya turo manzon Allah cikin wannan hali shine wani mawaki ke cewa sun makanan nabiyu yad'u ila Allah wa fil kufri najdatun wa iba'u umaman ushribat qulubuhum al kufra fada'u dalal fihim aya'u fara'ayna ayatihi daina wa idha al haqqu ja'a zalal mira'u an gane ji sannan sai manzon Allah ya miƙe a lokacin nan yad'u ila Allah yana kira zuwa ga Allah wa fil kufri najdatun wa ibahu a lokacin kafirki yana da tsauri yana da tsauri da ƙarfi kuma ga kangarewa kun ga yadda ya da kafirci a lokacin kafirci yana da tsauri ga kangarewa an gani annabi yana kira yana kiran wa yana kiran umaman ushribat qulubuhumul kufr fada'u dalal fihim aya'u yana kiran wasu al'umma wanda an cakuɗa kafirci a cikin zuciyarsu kuma fada'u dalali fihim ayau cuta na kafirci yayi wuyan magani a cikin su ka duba wannan sifa din cutan kafirci yayi wuyan magani a cikin su shawara aina ayatihi fa ta daina wa izal haqu ja'a zalal mira'u yace mun ga mu'jizozin manzon Allah sai muka samu shari'a dama idan gaskiya ya zo ai shi jayayya ya kare an gane wannan ko ja alhaq wa zahaq batil kenan to kaga manzon Allah ya zo yana kira zuwa ga Allah cikin wannan hali wanda duk duniya gaba ɗaya kafir kafirci ne misali yana kiran wasu al'umma wanda an cakuɗa ainihin kafirci a cikin zukatansu alhali kuma fada'u dalali fihim ayau cutan bata a cikin mai wuyan magani ne wanda ainihin Sheikh Fauzan Allah ya masa rahama a cikin littafinsa sharhu masailul jahiliya ya yi mana bayanin wannan al'amari ya ce kafin manzan Allah ya zo duniya kanan alam kulluhu ya muju fi dalalin wa kufurin wa ilhad kafin manzan Allah ya zo duniya ya kasance duniya gaba ɗaya yana ambaliya yana ambaliya cikin bata da kafirci da kuma ilhadi an gane ko ya ce li'annan risala a sadiqa indarasar saboda saƙonni da suka gabata sun riga sun rushe babu wani sako duk wani sako na annabawa sun riga sun rushe babu su gaba daya sai zama to duniya gaba daya tana cikin aljahiliya al'amma jahiliya na gaba daya sai ke cewa yahudawa sun karkatar da littafinsa a taura sun canza shi daga yadda yake sun shigar a cikinsa da yawa daga cikin kafirci da kuma bata da wasu miyagun abubuwa wanda suka shigar a cikin attaura sai ya zama to wannan a taura na wannan zamani ya tashi daga littafin Allah ya koma wani abu daban sannan haka nan su nasara sun canza littafin zilinjila daga yadda yake zamanin annabi isa sai cewa me yasa suka canza su kristoci suka canza addininsu ya ce akwai wani mutum yuƙalu lahu bulus akwai wani mutum ana kiran shi bulus an gane ko shawin. ya kasance ba yahude ne shi haƙidan ala rasulullah mai tsananin adawa ga manzon Allah sallallahu ga manzon Allah Isa shi asalin shi ba yahude ne yana tsananin adawa ga manzon Allah Isa alaihi salam to wannan mutumin yana ta faɗa da addinin Annabi Isa bai samu nasara ba sai ga cewa mutane suna ta ƙara shiga cikin addinin Annabi Isa to da ya ga sai ce in kun san wata ba ku san wata ba shine sai bayan rasuwan annabi isa sai wannan bawan allah bulus sai ya zo ya laɓe zuwa ga makirci da yaudara saboda yana so ya lalata addinin annabi isa alaihi salam ah, sai wannan bawan allah bulus sai ya bayyanar da imani da annabi isa sai ya fito ya nuna cewa ya yi imani wai wata ran yana cikin tafiya kawai sai ya ga wani haske da ya ga wani haske kawai sai ya faɗi ya sume da ya farfaro daga wannan suma sai annabi isa ya ce masa ya kai bulus me yasa kake fada da ni ne wai tun daga lokacin sai ya zo ya tuba ya koma shi ma ya koma daga cikin masu yada addinin annabi isa alaihi salam to a lokacin nan sai ya ce shi ya ga wani mafarki annabi isa ya yi magana da shi nan take shi ya yi imani da annabi isa kawai nan take sai ya mai da kanshi manzo cewa shi ma ana yi masa wahayi shi bulus a lokacin nan sai kristoci na wannan zamanin wato mabiya annabi isa alaihi sai suka yadda da maganarsa suka zuka a gaskata shi to nan take bulus din nan cikin hikima da wayo haka ya ɗauki injila wanda Allah ya saukar ga annabi isa ya shigar da abubuwa da yawa a cikinsu, ya shigar da ainihin bautan gunki da shirka kala-kala da kafirci a cikin ainihin linjila sai ya zama to wannan linjila ya riga ya zama to ba shine linjilan da aka saukar ga annabi isa alaihi salam ba an gane ko bulus din nan ya shigar a cikin injila ya shigar da aqida na at-taslis cewa Allah uku ne Allah uba Allah da Allah ruhu mai tsarki ya shigar a cikin sa an gane ko sannan kuma ya shigar a cikin bible ya shigar da annabi isa dan Allah ne ya shigar a cikin sa annabi isa shi kanshi Allah ne ya shigar a cikinsa umarni da bautan ainihin cross kai ya shigar da ainihin kafirci kala-kala masu muni sai ya zamanto mutanen annabi isa na lokacin suka gaskata shi akan cewa shi babban malami ne mai tsoron Allah cewa shi mumini ne sai suka lakaba mai suna bin rasul bulus wato manzo bulus ai manzan annabi isa a nasu rayawan da kuma nufin lalata addinin annabi isa to shi wannan bulus din da ya zauna a cikin a annabi isa ya samu nasara wajen lalata aqidar mutane har ya zamanto ya canza addinin annabi isa alayhi salam ya shigar da barna to kun ga wannan shine halin ahlul kitab kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin manzon Allah ya zo wannan shine halin ahlul kitab kaga ahlul kitab lokacin nan sun kafircewa Allah sun fada cikin jahiliya sai dai wasu yan jama'a kadan da sun kasance a kan addini ingantacce amma kuma mafi yawa daga cikinsu suna kan kafirci da karkacewa kan addinin Allah amma su larabawa fa na an gama da ainihin su nasara da yahudawa larabawa sun kasance kashi biyu akwai kashin farko wato sun bi addinan da suka gabata kashin farko sun bi addinin nasara wasu sun bi addinin yahudanci wasu sun bi addinin majusanci masu bautan wuta sannan wasu bangare sun kasance akan addinin annabi ibrahim bi ma'ana addinin da annabi ibrahim ya karantar da shi da ɗansa ismail kafin ya bar duniya akwai waɗanda suka tsaya kan wannan addini alhannabiya qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqimin dinan iyaman millata ibrahima hanifa wa ma kana minal mushrikin to addinin annabi ibrahim da annabi ismail musamman ma a can hijaz makka da madina mafi an samu wasu mutane wanda 'yan kaɗan ne sun tsaya kan addinin tauhidi an gane ko kasan annabi ibrahim ya karanta tauhidi kafin ya bar duniya an gane wato kafiran maka wato mutanen maka a da kafin wato kafin su yi rida asalin su musulmi ne ba mutanen maka bautan gunki daga baya ya zo ba wai asalin addinin su bautan gunki bane asalin su annabi ibrahim da shi isma'il su ne suka gina su akan tauhidi har ma ya zamanto an gina musu ka'aba suna aikin hajji an gane duk da manzan Allah ya zo ya tarar da ainihin kafiran makka suna aikin hajji ya zo ya tarar da kafiran makka suna yin wasu abubuwa na musulunci amma kuma sun cakuɗa wannan musulunci da shirka an gane ko to menene dalilin da ya sanya kafiran makka suka yi ridda alhali da suna kan tauhidi shine Allah ta'ala yake shine yake bamu labari a nan kamar yadda Sheikh Fauzan ya faɗa cewa har ya zamanto wani mutum ya bayyana ana kiran wannan mutumin Amr bin Luhai, al-Khuzai wannan mutumin shine ya canza addinin Larabawa daga addinin musulunci na tauhidi zuwa ga addini na bautan gunki Amr bin Luhai, al-Khuzai ya kasance shi Amr din nan sarki ne shi a kasar Hijaz yana sarautar maka da madina kuma mutum mutumin ne mutum ne wanda yake yana bayyana da ainihin bauta zai yanka dabbobi ya raba wa'annan dabbobi ya raba su kawai ya raba wa talakawa sannan ga yawan ibada kuma yana da ɗabi'u masu kyau ga kyauta ga haƙuri ga cika alƙawari ga faɗin gaskiya ga kaza ga kaza yana da wasu irin ɗabi'u masu kyau wanda saboda wayannan ɗabi'u sai ya samu amsuwa cikin al'umma shi wannan bawan Allah ya zama to al'umma suna karanci kallon shi a matsayin wani karamin waliyi ko babban waliyi ma to ana nan wannan bawan Allah Amr bin Luhai sai yayi tafiya zuwa kasar Sham domin ya je ya magani ba shi da lafiya to a lokacin da ya je kasar Sham sai ya samu mutanen Sham suna bautawa gumaka anan sai ya tambaye su me yasa kuke bautawa gumaka suka ce a'a wa'annan gumakan ba su ne suke halittar mu ba gumakan nan ba sa halitta mu ba su ke ba mu arziki ba ba su ke kashe ba su ke rayar da mu ba a'a gumakan muna rike su ne tsani tsakaninmu da Allah mu mun yadda akwai Allah kuma Allah ke bayarwa amma ba za mu roƙi Allah kai tsaye ba in za mu roƙe shi za mu roƙe shi ne ta hanyar tsani to saboda haka muna rike wayannan gumaka ne tsani tsakaninmu da Allah to a lokacin nan da suka yi masa bayani nan take sai ya gamsu Sai ce gaskiya na gamsu da maganan ku tunda kun ce akwai Allah amma waɗannan ana kamun kafa da su ne shine sai ce su bashi aron gunki guda daya sai suka bashi gunki guda ɗaya shine Hubal shine yazo yazo daga Sham da ya dawo daga Sham sai yazo musu da wani gunki tare da shi wannan gunki shine Hubal daga baya kuma sai yazo ya haka ya haka rami yazo ya binciko gumakan da aka bunne tun zamanin Annabi Nuhu gumakan da aka binne tun zamanin annabi nu alayhi salam ya zo ya haƙo su gaba ɗaya su wadda da su suwa'a da su ya gusa da ya uku da nasara da wasu su duk ya haƙo su wanda ya kasance tufana ya riga ya shafe shi ana ta nuna mun lokaci yayi to insha Allah mun ji mun ji abin da aka ce ya kasance ya haƙo wayannan gumaka wanda wanda ruwan tufana ya riga ya lullube su to insha Allah za mu yi ƙarin bayani Allah ya kai mu gobe insha Allah wa alaikum salam jazakumullahu khairan hankali na ya dauke da nace rasuwa wato lokacin da Allah ta'ala ya dauke annabi Isa zuwa sama dan annabi Isa alaihi salam bai rasu ba wannan shine abin da ya tabbata cikin hadisai ingantattu mutawatirai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine aqidan ahlus sunna gabaki dai babu sabani kan shi Allah shi taimake mu wa alaikum salam shekara ai manzo Allah ya fara da'awa a makka ya shekara nawa a makka eh shekara sha uku a makka sannan ya yi ya goma a madina ai din yana yaki da kuma kan ne duk zaman da ya shekara goma sha uku na ai ana ta yaki yaki ne tsakanin masu bautan gunki da masu bautan Allah a ina ai an an an samu nasara ne fa lokacin fatawo makka bayan annabi yana madina aka zo aka ci maka bayan shekara goma bayan ya shekara goma sha uku a nan ya shekara goma a can sannan daga ba aka zo aka zo madina aka zo daga madina aka zo maka annabi ya zo hajjin bankwana a lokacin ya zo ya rusa duk gumakan gaba daya ai kusan annabi ya kusan barin duniya kafin ya rusa gumakan ba wai barin shi maka bane ya rusa gumakan la eh insha Allah to Allah shi taimake mu subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر فأتوب إليك